Sawa Top TV tashar al'umma. Tofa ta tabbata azumi talatin za a yi domin kuwa Saudiya ta fitar da wata fitacciyar sanarwa a kan ganin watan sallah wato watan Shawwal. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke dauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe. ga cikakken rahoton kamar yadda kuke kallon wannan hoto haka kasar saudiya ce ta tabbatar da cewa ba a ga watan sallah ba wato watan shawwal tun jiya ake ta ganganu a kasar najeriya da ma dai sauran kasashe game ga ganin watan wato na shawwal inda wasu suke magana cewa azumi 30 za a yi wasu kuma suna cewa ina fa azumi 29 za a yi yanzu wasan saudiya ta fitar da sanarwa ba a ga watan na shawwal ba saudiya ta sanar da cewa ba a ga watan na shawwal ba a yau domin haka karamar sallah za ta kama ranar alhamis kenan sha uku ga watan mayu na shekara ta 2021 dama tawagar da ke duban watan ta taru don duba jaririn watan na shawwal an sanar da cewa rashin ganin watan ya shafi saudiya ne da dukkan kasashen da ke bin ranakunta kamar yadda kuka gani haka wannan shafi ne inda yake magana na, haramain haraman sharifain inda suke cewa breaking news wato labari da dumi sa cewar a yau ba a ga watan shawwal ba inda wannan wata na shawwal kamar yadda suka ce na shekara ta 1442 ba a ga watan ba domin haka idi dole sai rana alhamis sha uku ga watan nan da muke ciki na shekara ta 2021 da haka wannan sanarwa ce wadda take umartar dukkan wasu musulman duniya cewar ba a ga wannan wata ba da haka masu tunanin cewar azumi yana nan za a yi 29 su ajiye wannan batu don haka azumi 30 za a yi wannan shine daidai da tsarin yadda addini yake tafa da shi domin kuwa ƙasar saudiya ta tabbatar da cewa ba a ga wannan wata ba da fatan allah ubangiji ya sa ibadun da muke yi a cikin wannan wata namu na ramadan karbabbu ne ya kuma sanya mu ga wannan wata na shawwal mu yi ƙaramar sallah lami lafiya mu gama lafiya ba tare da wani samun tangarɗa ba da fatan Allah Ubangiji ya amsa mana dukkan abin da muka roƙa a cikin wannan wata da ya gabata wato wata na Ramadana duk da dai muna cikin sa azumin gobe ne kawai ya rage. Allah Ubangiji ya karɓe badunmu ya sanya mu a cikin waɗanda suke yardaddu waɗanda Allah ya yanta a cikin wannan wata. Mun gode masu sauraron mu bisa sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci.